اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا وهو زمو إثنان سوزي أكي الدرقوشي وشيوان الإمام الدرقوشي مجاهدين لمتكا Ina da cikin da suke yakan bidiya wannan shine littafin imam al-darqushi kitabul hawadith wal littafin da اشتملت عليه السنه من التحذير من الأهواء منهج الصحابه في انكار البدع سيكاونا باب صلاه التراويح صلى سمينا خرجوا في رمضان هذا فيه مكان كويس في رمضان وفعن مالك فيه روايتان قال في المدونة وليس العمل على القلوب في رمضان أولا فرقوا تيوى بأي لا في أولي ولا في آخره ولا في نافلة ولا في الوتر أصلا يقول إنني مباعي وما أنسمت الرواية لإمام مالك أن ذلك مستحب في النصف الأخير من رمضان النصف الأخير من رمضان إذا كم مغنى القنوت أدوك سن صلى وإمام مالك شما يأي كاي ولا قال ابن القاسم كان مالك ينكره إنكارا شديدا ينكره إنكارا شديدا مسمى أقول بركو وقف يده على الكفرة ويلعنهم ويستنصر المسلمين ويدعو مع ذلك بشيء خفيف غير كثير وكان للإمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بالقراءة وإنه لحسن وهو أمر محدث da sai ana ta zubi wadda addu'a yau dan bidiya ne ba kuma su limamin mu aka samu suna yi suna yi amma ake cewa bidiya da yawa har zuwa abin da shafi ta'aziyya to da ma abin da nake so mu dauka da ke yace bidiyoyi wajen ta'aziyya to sai ke cewa yu'azza al-kabir wa saghir wajen ta'aziyya na ma babba da karami wa rajul wal mar'a namiji da mace illa an takuna shabba sai dai ta kasance yin budurwa ce haka a kada mu dauka ka je ta ne wala yu'azziha illa zuhim to kada ne zai na dogon magana da ita sai dai wanda yake dangantaka da ita to daga nan ka ji karatun da sai qala ulama ulal malikiyun qala ulama ulal malikiyun at-tasaddi lil aza a ce an yi zaman dirshin dan karban ta'ziya bid'atun yace bid'a ne mu hada sunna ne ko ahlul bid'a ne at-tasaddi lil aza a shafi na 170 Ana littafin alhawa ne gobe da ba mu al shi a ranar sun hijira tana ɗari biyar da talatin التصدي للعزاء بدعة ومكروه بدعة كما بن جامعش musamman yanzu an da tsohon maka kawo tenti ba an buga ba kawo shinkafa ba to eh ba ka san ba mashin to kaji dai bid'atun wa makuru. wannan karatun an karanta mana shi ba su da yawa su biyu ba a cikin ahkamul jana'iz shi bidiya ne kawai duk an yi rasuwa kawai tashi ka tafi gurna da ni amma fa amma in qada fi baiti Kamar kai ka zauna a gida aw fi masjidi ko ka zo masallaci ka zauna mahzunan kana da nuna bakin ciki min ghairi an yatasadda lil aza ba wai kai zaman dirshin dan ta'ziya ba ko dan karban ta'ziyan fala ba sabi babu ne da haka wacce to tunan da ka zauna a gida ka dan huta ko ka dan samu bacci babu na fa innahu lamma ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam ja'u ja'far jalasa fil masjid mahzunan wani lokacin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga mai Ja'far yi shahada sai zauna a masallaci na nuna damuwa wa azzahu nas mutane suka suna mai taziya wannan minti za ka samu musamman wajen rasuwar nan kamar yin abinci a gidan da aka yi rasuwa ita ma sabuwar bidiya ce ba da malikun wala ba sa an yuba asa ila ahli albayt ta'amun to babu labi kuma ku kota ku makota ku tura da abinci gidan da aka yi rasuwa wa sawa'un fihi alqarib wal zama kana kusa ko kana nesa inda kana da hali tuwa da abinci gidan wa zalika annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu na'yu ja'far lokacin da rasuwan ja'far ya zo annabi sallallahu alaihi isna'u li ali ja'far ta'ama kuma ku ta ku yi abinci ku kai gidan ja'far fa innahu ja'ahum ma yushghiluhum an idan abin da ya shagaltar da su ya zo ba za su iya rabuwa su gida ba mu zai ya ake yi a gidan rasuwa sai zama kamar gidan biki cewa hada ta'amu mustahabbun inda qawmin ulama mafi malamai sun ce babu da mustahabbi ne ayi abinci daga gidan makota a tura لأن ذلك من البر والتقرب لأهل للأهل والجيران فكان مستحبا فأما إذا أصلح أهل الميت طعاما to idan su dan gidan da aka yi rasuwa sai suka gyara abinci game da muke yi fa amma idza aslaha ahlul bayti ta'aman wa da'u an-nasa ilayhi a kira mutane kuma a ce to a kawo abinci a kawo shinkafa a za ka samu abun wasa ne ma tsakankaninmu wa in ka mutu da ci shinkafa wannan falam yun kalfihi an al-qudama shay'un magabata ba sa wannan wa indi al-imam al-qarqushi al-maliki yake cewa annahu bid'atun wa makruh to kaga mu bid'a muke karfafa mu wallahu musta'an wannan jarir bin abdullahi badri ce kunna nara al-ijtima ila ahli al-mayyit wa bai? niyaha su suna gani a zuwa taro a gidan da aka yi rasuwa a ta yin abinci na cin niyaha kukan mutuwar da maza Allah to kaga la shakka kenan sai mu tsoron Allah dangane da irin wannan bidiyoyi kuma lalle ne sai ka zauna ka zo ka yi taziya tashi kawai ka tafi amma sai ka zauna karfe takwas karfe tara ka ta hamma wai ba kama ci ba ba zai kama ci din kenan kaga da yawa muna sa ya koma shi da ruwa amma ya rasuwa kuma ya zo ya ciyar da kai shi yanzu yana jin jimaman mutuwa ne ko yana jin jimaman ci da kuma birni zai kawo ƙa'idar taziya ka yi tashi ka yanci ne an gama da nasar Allah ta ala taufi za ka samu malaman malikiya sun yi ƙaurin suna sosai wajen yaƙi da bidiyoyi mafi yawanci littafin da ka samu ana rubuta bidiya bidiya bidiya za ka samu malaman malikiya suke wannan ga dai misali guda ɗaya ne ga cikin karatun halin masa'il daga mun tsaya kan ƙalin shekwa rahimahullahu والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر واليسير أربع صلوات فأدنى فإن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة وإن خرج وقتها ويجوز القضاء في كل وقت فسرا أبن ميمة يكاهو رحمه الله تعالى يتم الترتيب bainal hadiratayn ka jeranta tsakanin salloli da suke halattattu hadiratayn ma'ana da suke a lokacin kamar salatul zuhur salatul asr kuma an bar su ne a zaman gida su ne hadiratayn da ghairu safariyatayn to ka jeranta su ba da ya ce dole ne ma'ana wa tartibu bainal hadiratayn wajibun shine jawabi to sai kai mana khabar din can Ya ce wajibun ma addike in ka ɗauko wajibun sai ka ce wa tartibu bainal ne wajibun ka jeranta salloli guda biyu wanda suke na zaman gida wajibi ne wa bainai sirri fawaiti da kuma salloli yan kaɗan da suka wuce mutum yan kaɗan yan kaɗan shine yake cewa kamar salloli hudu wajibun ma'al dhikr to su ma dole ne ka jiranta su amma da sun fi haka to shi ke nan sai zama ba dole ba ana sai ka fara yin wanda take nan kawai daga baya sai ka rama wancan maganar ramuwar sallah magana ce mai karfi sosai yana muka halatto da littafin ibn qayyim musamman hukum tariku sala hukuncin wanda ya bar sallah to aka ji ibn qayyim ibn taymiya su suna karfafa hanzari biyu ne kawai in dai sallah ta wuce ka ta dalilin haka to za ka yi rama amma da gangan ko ka je kallon kwallo ko da gangan ne mutum ya bari to shi ke na sallar ta wuce ka ka yi haƙuri <coughs> ba sai ka rama ba sai dai ka ta istighfari domin annabi sallallahu ke cewa manna nama an salati manna nama an salati wanda ya bacci bai sallah ba au nasiya ko kuma ka mance ba kai ba ko kai mance ba kai ba to shi kenan falisalliya idan ha ka yi ta duk lokacin da ka tuna ka yi duk lokacin da ka tuna amma kaga hanzarin guda nawa guda biyu ne bacci ko mantuwa wanda gangan ne ba wannan da gangan to wannan yana shigar da mutum wani rami ne can a cikin jihar nan mawuyar da gangan mutum ya masalla wannan ke cewa wal yasiru da fatan gane jumlar farko wat tartibu bainal hadiratayn wa bain yasir al fawaid ma al hadirati wajibun ma al dhikr inda ka tuna to dole ne ka jeranta to yasir din nan guda nawa ke nan wal yasiru arba'u salawati ne salloli hudu amma ce mutum bai salatu zuhur ba salatu asr salatu maghrib salatu isha to dole sai zai jeran ta su kenan fa adina aw fa aqalla kenan ko ba su kai wurin ba zama ya mance sallah uku to dole sai zai jeran ta kenan fa in kana alaihi arba'u salawatin fa aqal in ana bin mutum salloli hudu ko ba su kai ba sallaha qabla al-hadirati to kai sallan kafin sallan da take yanzu misali mutum bai sallan salatul zuhr salatul asr salatul maghrib kuma ka shi yanzu kira salatul isha to mana kenan sai ke cewa sallaha qabla al-hadirati sai ka kai salatul dhuhr salatul asr salatu maghrib to sai ka kai ta ne. to kuma kaida ya nan salati idza qimati salatu fala salata illa al-maktuba inda an tara sallah to ba wata sallah ko sai wani aka tayar yanzu ya za ka yi kenan shi kenan ka bi shi haka a matsayin nafila in ya gama kawai sai ka ka sake sallolin gaba daya domin kana iya bin lima a matsayin nafila to sannan kuma ka sake ta sai ka ɗauko tun daga wanda ka bari din tiriyar zuwa ga shi shi ne ma da ce yana ƙarfafa maka matsalar wa in kharaja waqtuha kai ko lokacin zai fita wannan da kake ko lokacin ta zai fita sai ka rama ta na baya kafin ka zo ka rama ta. Ƙura mu yaushe ake yi wa yajuzu al-qada'u fi kulli waqtin ko yaushe ma ana rabuwa duk lokacin da ka manta ka tuna kawai domin ce falisalliha idan zakaraha duk lokacin da ka tuna kawai kai wannan kuma ba zai shafi wanda zai bari da gangan ba domin ka wani littafi hukumu tarikus sala mahmud ibn jami akwai na yayin yayin shi ko baban baban baban baban baban shi shine ibn qayyim yawanci za ka samu suna kuma irin wannan littattafai daga can ne littafin yana da kima sosai hukuncin wanda ya bar sallah to bayan ka bar sallah inda gaba ne da kawai mutum ya fara ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ya koma ya tuba amma da mantuwa ne ko ma yaushe ne kawai tashi kai sallah la kafarata laha illa zalik sai ba ne ka mana bayani yace ya'ani anna man nasiya dhuhra mathalan wanda ya mance salatu dhuhr bisa misali Wata wa ha 'inda al-'asr sai kuma ka tuna lokacin salatu al-'asr domin salatu dhuhr ita ce salatu al sai ka tuna ta lokacin salatu al-'asr wajaba al-bad'u bi-dhuhr mutlaqan dole ne ka fara salatu a awalan wannan ce sai ba kaini don biya masallaci ne to ya za ka yi kenan mana ko da ka bi imam sai zama a na fila ne sun mai salli ba da al'asra sai kuma ka kai salatu la'asar sunan ta kenan amma ko a gargajiyanci muna cewa la'asar inda har sunan Allah mun canja a ce Allah to ga sunan wai bara canja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mamman eh Ahmad Ahmadu ماشي سنن قوة سير أكتنجش إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا ولدنا أتوى إبرو إبراهيم خليل الله سنن قوة سير أكتنجش وزيك صلاة الظهر أولا زيك وكي صلاة العصر فإن عكس فإن عكس <coughs> ممكن أبسط down sai ka zo ka fara salatul asr sai ka zo ka yi salatul ruwa wajabat i'adatul asri dole sai ka maimaita salatul asr ha sai ka maimaita ta littartibi saboda ana bukatar mai ajere haka suke ajere to sai ka jeranta su li hadisi abi jumu'a حبيب بن سباء رضي الله عنه وده الإمام أحمد يرويته أما حديث سنتي حديث ضعيف in ka duba shi ko a site a an ka duba shi www.shamila.net a cikin shamila cewa hadithin yana da rauni to shi habib ibnu saba radiyallahu anhu wuce annan nabi sallallahu alaihi wasallam amal ahzab lokacin yakin ahzab sallal maghriba annan sallallahu alaihi wasallam ya salatu maghrib falamma faraga qala ranar sallah sai bai kara sallah sai ke cewa yake tambayar sahabbai al'alima ahadun an anni sallaitu al'asra shin a cikin kwakwan ne sai nayi salatul asr inda shi ne imam inda yayin to sun bi shi qalu ya rasulullah ma sallaitaha ya rasulullah la ba kai sallar salatul asr ba kaga shi ma abin ya dan shiga mai ya dan yi rabtar wake shin kun san nayi salatul asr kaga na cewa yayi sallar me yayi salatul maghrib to sai kuma ya tuna cewa ah, nayi sallar asr kuwa A qalu ya rasulullah ma sallaitaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara mu'adhdhina sai umarci me me me mu'adhdhin me kiran sallah shine ladan ke amma asalin aikin ladan shine kawai kiran sallah yayi kama amma wani kuwa da ke a bayan liman wani sai akwai zarura in akwai zarura ya daga murya an babu zarura ya shigo kawai inda an yi shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam gabatai ne kawai to wanda suke dai suna son maza Allah su ma su yi so kawai marasa hakura shi ke an yi so a lokacin maza Allah ya eh, yi to kuma dan Allah kun so sobi shi ke za su iya wa innahum lana la ghairun sai ai ana fasata da su me yasa a ce ba ba me yasa ka za ka duk wanda zai wanda yana da halin fir'auna ne a ce maka kaza sunna ne kuma ka fusata wa yallo ila wa amara mu'adhdhin fa aqama salata sai umarci mu'adhdhin sai ta da sallah ba aka ikama kenan fa sallal asra sai annabi sallallahu alaihi wasallam salatul asr ثم عاد المغرب sai kuma ya yi sallan maghrib to wannan hadisin da inganta dalili ya min gani akan cewa littarci za ka sake su kuma hadisin suke ce hadisin yana da rauni ba ya ji wahadar tarti kamar yadda dole ne ka jiranta inda ma ta ito. fawa'itu aqalla min hamsi salawat inda sallolin da suka wuce mutum ba su kai salloli biyar ba to dole sai ka jiranta salatun zuhur salatun asr maghrib da sallar isha ta huce sai ka jiranta ai salati yawmin wa layla ai ba su kai sallar dare da yini ba sallar dare da yini salloli biyar ne li hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu da hadithin abu sa'id al-khudri yace hubisna yawm al-khandaqi an as-salah mushrikai sun kare annabi sallallahu alaihi wasallam sun hana shi sakat bai samu ya sallah ba sallar asar حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل قفينا وهر سيدي باين صلى المغرب dare ya dan fara shiga kufina sai aka wadatar da musulmai barin sharrin kafirai وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وسوى المؤمنين kenan as-sahaba ko ka so ko ka ji على رسول المؤمنين كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله وإن غدوت من أهلك تبوب المؤمنين مقاعد للكتاب سواء المؤمنين سأقوم الله الله كوكا جبوا الله sannan Allah yake cewa suratul baqara idza laqul ladina amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna to suwa da ladina amanu din sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wanda yake da zuciyar shi akwai ciwo shine ke jifan sabon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yarda da su shi kuma yace a kafirai ne illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معية خاصة وما سيتي أبو بكر كانوا إيه وكانوا أبنشي شي كما يجي نموني هو وأبن أبنشي دك مؤمنين هو كأنزل سوني مؤمنين هو كأنموت سوني مؤمنين أبا أبا ya san kai ma ka san da bambanci ya yan zina ya yi mutuwa su ne su ne mu'minai sabon manzo Allah da ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم سوري مثلا من لكم أعلى آه، وكفى الله المؤمنين تسوى المؤمنين سأقوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن كوي وداتر قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا كان صلى الله عليه وسلم بكرة بلال فأقام الظهر kaga dole ce akwai tsari ce. ba kowa ya zo ya kira sallah kowa wanda ke kira sallah fa qama dhuhra sai ta da sallar salatul dhuhr fa sallaha fa aksara salataha in kyauta ta sallar kama kana yusalliha fi waqtiha sallar an yi ta cip ba sha shaf ba kuma amarahu fa qama al-asra sai umarce shi ta da salatul asr fa sallaha fa aksara salataha kama kana yusalliha fi waqtiha kamar da annabi sallallahu alaihi yi a akan lokaci kaga salatu zuhur salatu al-asr to a amarahu fa aqama al-maghriba sai umarce shi ta yi da sallar maghrib fa sallaha kadhalika ita ma kai ta cip وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا wannan kafin aya ne ta sauka in kun ji tsoro to ko ta yi sallar rijalan aw rukbana kuna tafiya ko kuma kuna haye ko ko ta ya kai sallah amma kafin a saukar shine suka jinkirta tun da babu hukunci wa annal yasira kuma da abin da yake ci abin da yake ci al yasira sallah ta kai jatu arba'u salawati salloli guda hudu yusalliha man yaqdiha <coughs> to sai ka sallace su inda zaka ka rama ka fara sallacin sallon da suka wuce qabla al hadirati kafin sallan yanzu wa in kharaja waqtuha ko da lokacin zai fita wa anna sannan kuma ramuwa ya juzu fi ayi waqtin kana ko ma yaushe ne ko lokacin da aka hana nakula ne to wannan ramuwa ne za ka ko da bayan sallar la'asar ne ko bayan sallar isha a sallar la'asar za ka yi indira ruwa saboda hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza zakara in ka mance kaga mantuwa yace ba da gangan ba kenan to kai kawai duk lokacin da ka tuna wa jawazul qada'i fi kulli waqtin halaccin ramuwa kowane lokaci sawa'un inda ghurubi shamsi ko lokacin faɗuwar rana ne kai dai ramuwa za ka yi ba wai na kula ba ne an kuruwi ha ko lokacin mutuwar rana aw ba'da al-asr ko lokacin bayan salatu asr aw subhi ko kuma bayan sallar asuba ko yaushe ya halatta min qawlihi alayhi salatu wassalam bi riwayati abi hurairah radiyallahu anhu man adraka min as-subhi rak'a in ka riski raka daya qabla an tatlu ash-shamsu kafin rana ta fito to faqad adraka as-subha ka riski sallar asuba kaga ka yi kafin rana ta fito to ɗayan kuma ba rana tana fitowa kake tafiya gaban a gane me manzo ala ke nufi sallallahu alaihi wasallam man adraka min as-subh raka'atan in ka riski raka ɗaya sallar asuba qabla an tabdu ash-shamsu kafin rana ta fito sai kai raka ɗaya shi kenan ɗayan kuma ya kai ta lokacin rana tana fitowa ko mata daga ta fito to to faqad adraka subha ka riski sallar asuba ana kan lokaci ke to kaga tunda an baka dama ka dan rama lokacin rana tana fitowa babu laifi kenan ومن أدرك ركعة من العصر في كرز ركعة أين سلم صلاة العصر أنا كيف تبيني في كرز ركعة أين كبرات بني قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وحقيقة كارز صلى العصر ورواه البيهقي بلفظ إمام البيهقي يروي هنا بسلة بسنة الكبرى من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس in ka riski raka ɗaya kafin rana ta fito wa ba da an tabu ash-shamsu raka ɗaya kuma bayan fitowar rana ɗaya kafin ɗaya baya to ba ka da salat ka riski sallah kan lokaci wa man sallah min al-'asr raka'atan in wannan gaba ta ka yi sallah raka ɗaya sallar la'asar kabla ta an tabu ash-shamsu kafin rana ta faɗi sun masalla ma baqiya to abinda sai ka sallah ci sauran in kai mazaunin gida ne sauran kamar raka uku kenan in kai mata biyu ne kuma raka daya ba da biya bayan rana ta fadi kuma ne sai lam ta futkul asr sallar asr ta wuce ba sai ma ne cewa wala shakka anna sallahu ma ala hadhihi hala duwan da ya kama wannan halin raka dai kafin fitowar ranar rubar wata faqad a ma waqta qulu'i ka ba da su kuma lokacin faruwa duk ana ce dai kayi yi sallar a lokaci ke raka ɗaya kawai ta shigar da kai ka yi daidai ke za mu dakata nan sati mai ba muna tare da wala ta na faru mana alaihim kaba wanda ake bin shi ramuwa baya nafila baya sallar wala'a baya iyamu ramadan baya kaza baya kaza me yasa ma za ka bari hana abin karamuwa yana yawan mu dan karanto dai at-tarhi min tarki sala tsoratarwa kan bare sallah to za ka ji abubuwan sun yi mu masu sani Allah bai kuma ku kada ta da mutu bil akhirah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما اهلتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ الينا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم